bayan da alkawarin da shugaban kasar najeriya goodluck ebele jonathan ya yi cewar zai kama abubakar shekau kafin zaɓe bai tabbata ba yanzu kuma shugaban kasar ya sake wani alkawari cewa za a kwace goza daga hannun kungiyar 'yan boko haram gobe juma'a domin tabbatar da tsaro ya wanzu a duk fadin arewa maso gabacin Najeriya da matsalolin tsaro suka haddaba na tsawon shekaru shida. Shugaban kasan dai ya yi wannan alkawarin ne a lokacin da yake karɓar bakuncin waɗansu maziyarta daga tarayyar Turai da 'yan kallo masu sa ido akan al'amuran zaɓe daga ƙasa da ƙasa inda yake yanzu nasarar da aka samu akan 'yan ƙungiyar Boko Haram an masu kofar rago da kuma karya musu lago ta yadda ba za su iya yin barazana a wurin zaɓen da za aka shirya za a yi daga ranar Asabar ta jibi ba akan haka ne na tuntuɓi wani mai fashin baki akan al'amuran tsaro wato malam hussein mungunu wanda a yanzu shi na birnin maiduguri domin in ji ko akwai haske da alamar yiwuwar cewar za a cika wani alkawari na shugaban ƙasar najeriya cewar za a kwace garin goza daga hannun yan kungiyar ta boko haram a gobe juma'a wannan wato magana ne irin na dan siyasa wato in dai dan siyasa yana neman wani abu zai iya faɗin abin da mutane suke son su ji amma maganar kashin gaskiya karara shine jiya muna da labarin sani cewa mutanen nan sojojin Najeriya da Kamaru da Chadi abin da ya rage musu su shiga cikin goza kamar kilomita uku zuwa hudu amma maganan a ce an karbe goza gaba ɗaya a cikin yaran nan zai yi wuya saboda in in kai la'akari da idan aka shiga dole ne goza yaran nan sun dade a cikin goza ana magana kusan watanni takwas suna ciki to yaushe za a je a san inda yaran nan suke a kakashe su ko a kama su akwai ko sun binne nakiyoyi da sauransu kuma an yi maganan cewa yan matan nan suna can so zai yi wuya a ce an karbi garin nan a yadda karara ya faɗa gobe juma'a zai yi wuya. to amma maganar shi da shugaban kasa yayi ana ganin kenan tana da ƙamshin gaskiya tun da har ka ce ya zo kamar kilomita uku kawai kuka samu bayanin sojojin najeriya da na makwabtan ƙasashe suka kusa su isa wannan garin kenan to eh magana yana da gaskiya amma ba wannan ne za a duba ba in ka duba ai kwanakin baya sojojin Kameru da Chadi sun karbi garin dama Damasakai an ce sojojin Najeriya su je su karba har wannan ya kai sanadin da shi ah, ah, akwai dan ah, jaridan da ya je cikin damasak din yayi wannan rahoton kuma har aka kama shi saboda haka karbe garin ba shine wani abu ba amma sojojin Najeriya ba suna kin su je su karbe garin daga hannun dakarun cari da kameru da Niger so in dai za a karbi gari kuma a ci zuwa a karba kaga aikin banza ne yanzu haka ne nake maka magana damasak yan Boko Haram sun sake karba to wannan yana nufin kenan ko da an kwace gari ya kamata kamar a bar dakarun sojoji na Najeriya da na makwabtan kasashe domin su ci gaba da sa ido kan garin kenan kake nufi eh kwarai da gaske dama a tsarin sojoji ko tsarin tsarin dokan soja duk garin da aka karbe ya kamata sojoji su je su yi shara sharan nan ba wai da tsintsiya bane a'a su tabbatar akwai kayan akwai kayan da za a zo a dudu ba a tabbatar cewa babu nakiya babu bamai da aka shuka da sauransu saboda haka ko da an kwace garin nan ba maganan fararen hula su tafi garin bane a yanzu dole a zauna sojojin su yi aikin su su tabbatar cewa babu nakiya babu bama-bamai da aka binne saboda kada fararen kula ya je kashe fararen kula. saboda haka ko da an kwace garin nan a gobe a jumma da ya yi magana ba maganan da mutane za su shigo ba da in har hakan ya yiwu. Malam Hussaini Mungunu kenan wani mai shafi kan al'amuran tsaro a tattaunawar da ne da shi ta wayar tarho daga birnin Maiduguri a jihar Borno ta Najeriya. A yanzu dai an sa ido a ga yadda al'amuran za su kaya a kokarin cika wannan alkawari da shugaban ƙasa ya yi cewa za a kammala da garin goza wanda ke hannun 'yan kungiyar nan ta boko haram gobe juma'a idan allah ya kai mu umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya